من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام على اسعد واشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وياك يا السلام عليكم ورحمه الله idan ba manta ba da darasin da gabata mun tsaya karshen aya ta 40 daidai a cikin wannan sura mai albarka suratu al-anfal karshen fadin Allah ta'ala wa in tawallaw fa alamu anna Allahu mawlakum ni'mal maula wa ni'man nasir yau kuma za mu tashi farkon aya ta 41 shine malam ke cewa walamma sabata أن الأنفال لله ولرسوله لما تقدم adillati الأدلة المذكورة أعلاه yayin da ya tabbata a hukunce cewa ganima Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama ne kadai ke da ta cewa a ciki saboda abin da ya gabata na dalilai da muka ambata a sama bada yubayyinu kayfa yuqassamu hadha al-mal abin da zai biyo baya Allah zai cigaba da bayanin yadda za a raba ita wannan dukiya ta ganima wa yuwadda'u al yaya za a rarraba ta bada an ruddat mulkiyatuha lillahi wa rasul bayan an mayar da mulkin ta tantas zuwa ga Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallam fi awwal sura a farkon sura kamar yadda muka karanta yasalunaka anil anfal qul al-anfalu lillahi wa rasul to yanzu kuma za a yi bayanin yaya za a raba ganima mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير التي واعلموا كسني ان ما غنمتم للي ابن كوكا ريبتا ندوكير غنيمة اخذتم من الكفار قهرا ابن كوكا كربا هنن كافري تاني قلبي إذا غنيمة من شيء كون كلن ابني فان لله قمته to lalle ubangiji ta'ala na da tsaya cikin biyar dinsa ya amuru fihi bima sha wanda Allah zai umarni yaya annabi zai yi da shi walin rasuli kuma a cikin wannan khumsin dai wato ɗaya cikin biyar ɗin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da rabo a ciki Wani zil qurba haka ma abuta kusanci da gidan Allah ai qarabatun nabi sallallahu alaihi wasallam min bani hakim wa bani muttalib wato sune makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi cikin banu hakim da kuma banu abdul muttalib wani ya tama haka a cikin dai wannan kumiti za a baiwa wato marayu أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم فقراء su ne yara na musulmai waɗanda iyayensu maza suka mutu tun kafin su kai ga balaga sannan kuma ga su suna cikin talauci wal masakin sannan kuma da mabukata ai zawil haja ma abuta bukata min muslimin cikin daidaikun musulmai wa min sabil da kuma matafiya ai al munqati fi safarihi min al muslimin mutumin da guzuri yanke masa a cikin sa cikin daidaikun al'ummar musulmai ma'ana dai yastahiquhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Abin da ake nufi shi humusin ganima daya cikin biyar din ganima za a ɗauke shi a raba shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wal asnaf al arba'a da nau'ikan mutane guda hudu da suka biyo bayansa dan Allah ce wa anamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil idan muka biki da dukkan sai mu gashi da ne idan an hada har da Allah a cikin kafa ma san su malamai na cewa an ambaci sunan Allah ne tabarrukan dan neman tabarruki in ba haka ba rabon Allah da rabon manzon Allah duk ɗaya ne a dunkule suke da juna sai zanto manzon Allah tare da kashi na nau'ikan mutane guda hudu da suka biyo baya su ne alul baiti a duk inda suke da kuma yatama da kuma almasakin da kuma abna'us sabil wato kenan waɗannan su ake baiwa sun ganima sai cikin biyar ɗan ganima sun za a ba to ragowar hudu cikin biyar kuma ba cikin sai a raba waɗanda suka halarci yaki an fahimta ko to kuma yadda muka faɗa waɗansu malamai sun ce an matan Allah ta tabarruki ne kawai an ba su da rabon Allah da rabon manzo Allah duk abu ɗaya ne waɗansu malamai suka ce a rabon da yake na Allah ne to shi za a ware shi ne dan hidimar ɗakin Ka'aba manzo Allah kuma ya dauki rabansa sannan kuma sauran abin da yake baya a ce kenan bayan an raba ganimar gida biyar sai a dauki kashi ɗaya wannan kashi ɗayan sai a raba su gida nawa ko dai gida da ko gida biyar idan muka ce gida shida wato ka san Allah da na manzon Allah da na adal bai da na yatama marayu kenan da na masakin mabukata da kuma na abuna usabil idan mun ce biyar mun dinkule rabon Allah da na manzon Allah a matsayin ne a matsayin abu daya sauran kasuwa hudu kuma zuwa ga waɗannan wancan guda hudu da rage kinga kuma sai a rabawa waɗanda suka halarci yaki kuma wannan kowa gurgudan abin da mutumin da yake da doki a bashi rabo biyu lashi da sa wanda yake tafi yaki a kasa a bashi rabo daya sojan da yake kasa rabo daya wanda yake kan tanka ba <laughs> da rashin tanka sa kenan to wannan akwai hadisi da yake cewa duk wanda yake kasa rabo daya wanda yake kan abin hawa rabo biyu shi da na abin sa. daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma waɗansu hadisai wanda annabi ke zaburar da sahabbai wajen yaki na cewa da su dukkan wanda ya kashe kafiri to yana da kaza yana da kaza duk wanda ya kashe wane ko ya kamo su wane yana da kaza yana da kaza to sai waɗansu suka ce wannan rabo da manzon Allah ya faɗa ya shafi yakin badar ne kadai da za a fita dan ya zaburar da eh, dan ya zaburar da musulmai sai ke ce musu duk wanda ya kashe kafiri to yana da dukkan abin da yake su suka kafirai da suka fito yakin badar sun fito da dukiya mai yawa dan girman kai ba su taɓa tsammanin fitowa cewa za a ci nasara a kansu da haka wani idan ka samu gidan takobinsa kawai ka kudin wani in ka samu ɗamararsa shi kenan ka zama cikin manya-manyan bujuwar manya-manyan masu kuɗi sai manzo Allah ce to kun gansu nan arna duk sun fito da zinare da gwalagwalai duk wanda ya kace katin arni za abin da yake jikin sa na kaɗi amma sai fa aka zuba dama fa saboda haka aka kara wato himma to sai suka ce wannan abu ya shafi yakin badar ne kadai in ji waɗansu malamai sauran yakokin da ba na madar ba idan an tare ganima ba za a fara dauka ba dole sai an tsaya an bi ta bisa ga wannan tsari ko musanta a raba zuwa ga ajujuwa guda biyar ko shida kamar da muka bayani sauran kashi hudu kuma a baiwa ahal albaiti da aliyatama da almasaki da abuna usubi maganganu ne na malamai masu yawa cikin irin tafsirin da za su fayyace maka wannan ba kamar tafsirin al-qurtubi li ahkam al sai tafsirin wato adwa'ul bayan fi idahi al bil qur'an واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ما ليس على ما كان يقسمه من أن لكل لكل خمس الخمس bisa ga yadda manzon Allah zai raba wato duka waɗannan wanda aka ambata za a ba su ɗaya cikin biyar kenan wa bada wafatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan mutuwar annabi da amincin Allah tabbata gare shi sara sahmuhu ila mara al imamu fihi sai ya zanto san da za a baiwa annabi an baiwa imam shugaban musulunci khalifa na gwamnatin musulunci ya sa shi in bai ga dama ko ga kansa ko ga waɗanda ya ga dama cikin al'ummar musulmi wa inda abi hanifa amma a wurin abu hanifa kuwa saqata mu wa sahamu dawil qurba bi wafatihi shi yana ganin cewa wannan da aka ce ko mutum za a baiwa Allah da manzansa da ahlul bait da kaza da kaza bayan da suwar annabi sallallahu alaihi wasallam rabanta ya faɗi khalifa ba zai dauki rabon annabi ba tunda baya da matsayin annabi haka rabon ahlul bait ya riga ya faɗi dama ba su dan saboda annabin tunda baya nan su ma ba za a faɗi wannan shine ra'ayin imam abu hanifa an gane ko ثم الاخماس الاربعه الباقيه للغالبين abin da ya rage na hudu cikin biyar din nan kuma za a raba shi ne da sauran waɗanda suka halarci yaki Allah ya ce wannan rabo haka ya kamata ku yi in kuntum amantum billah in kun kasance hakika kun yi imani da Allah hakikalin imani wa ma anzalna ala abdina kuma kun yi imani da abin da muka saukar bisa ga bawan mu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da muka saukar masa waɗansu malamai suka ce na mala'ikun da suka taimake shi a yakin bada, in kun yi imanin hakan ta faru waɗansu malamai suka ce abin da aka saukar masa na ayoyin alqur'ani in har kun yarda da wannan to haka ya kamata ku yi abin da muka saukar bisa ga mu yawmul furqan ranar rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shine yawmu badar ranar yakin badar kenan al fariqu bainal haqqi wal batil wanda yakin badar ne ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya yawmal taqal jama'an ranar da jama'u guda biyu suka haɗu al muslimuna wal kuffar sune musulmai da kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne bisa ga kowane irin abu wa minhu yana daga cikin abin da Allah ke da iko akan sa nasrukum ma qillatikum wa kasratihim ba ku nasara tare da karancin adadin ku da karancin tanadin ku su ko kafirai da yawa ga kuma babban tanadi tare da haka Allah ya taimake ku ba dan komai ba dan shi mai iko ne kan komai sai aya ta gaba إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ أنتم بالأدوة الدنيا إذ قلنا كمر بدل لنا يوم da Allah yake cewa in kun yi imani da abinda muka saukar bisa ga bawan mu yawmal furqan ranan al furqan ranar rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya menene ya faru a wannan rana kuma a wani lokaci aka saukar da abinda aka ce an saukar din na mala'iku shine Allah ke cewa iz antum bil udwati dunya lokacin da kuke bangare wanda yake makusanci wato wanda ya fi kusa daga cikin bangarori guda biyu wa hum bil udwatil quswa so ku kafare suna bangare manisanci ana nufin mutanen makka da suka fito kwansu da kurkutar su karkashin jagorancin abu jahal dan su kare dukiyoyinsu war rakbu asfala minkum so ku karauka ko a yari na matafiya karkashin jagorancin abu sufyan su kuma suna gangare da ku asfala minkum wato kamar abin yadda yake yadda za mu iya kaddarawa wato ainihin yadda za mu fahimta mukaddara cewa wato a lokacin nan al'ummar musulmi sun kama wannan titi na jami'ar Bayero suna tsammanin mutanen Abu sun fito daga kofar Kabuga za su biyo ta nan gurin dan su haɗu a daidai gindin waya mutanen muka kuma sun taho daga titin kai Annabi sallallahu alaihi wa sallam niyyarsa wannan hanyar ita Abu Sufyan zai taho bari ne maza mu riga zuwa ga wannan malalabar dan mu dafan su a nan gurin su zo mu kwace dukiyar su mu koma to Abu fiyan kuma ya riga ya aika mutane muka ku zo ku kare dukiyar ku su kuma sai suka taho suka biyo wannan titi na fanke kala ni cewa lalle anan za a yi karan fata to da Abu fiyan da yake mai dabara ne ya yi makircin yaki ya san siyasar tafiya shugaba ne a wurin su dan da nan sai yace kai wannan titin mu biyo wannan titin da muka saba kullum ba dabara ne gara mu kare yin nisa da al'ummar musulmi sai mike titin gurzo da yake fita da kabuga sai tafi can sai za ga wata wajen bulo ya kurɗo ya kurɗo ya zage wasu ne ya je kuma sai ko ba haka ba to saboda haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam suka zo daidai wajen waɗannan duwatsu da ke kusa da badar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da gaɓar wadi wadda suke makusanciya wadda suke bi ma badar wadda suke jin madina kafirai kuma suna daga gaɓar wadi wato babban falalen da ke tsakanin duwatsu ɗin nan su kuma suna daga can kan tudu tudu inda yake biyo inda maka take war rakbu asfala minkum ka rauka din nan Abu Sufyan da aya din kayan abincin su su kuma sun dangara muku kan dangare ka ga wanda ke kan bayan wajen jambulo ko wajen bulo ne shine ke dangare da an kusanta da wanda ke nan gurin wato sun zaga zagaye kenan waɗannan da kan shine Allah ke kawo hoton abin a cikin alkur'ani ne girma wato ba za ka iya fahimtar abin ba sai Allah ya arzuta ka je ziyara wannan wurin ka je ka da can tsohuwar hanyar da ake bi a dai madina daga maka tabbatar take bi to amma yanzu da aka yi sabuwar hanya irin ta zamani way din nan sai kasance ta kauce wannan wurin amma ba haka tsakanin madina zuwa badar din ba nisa sosai kuma idan ka za za ga wato an kewaye wajen dan saboda wurin ne tarihi an kewaye shi da katanga dan nuna cewa ga inda aka yi karin bakka farko a yawmul yau yawmul tikal jama'a to duk wannan abin da ayar ta kwatanta sai in ka je wurin sai ka ganki gashi nan yadda nufin qur'ani ke faɗa amma duk wanda bai je ba shi har yanzu lamba ya ci ta lamba ya ci har yanzu tafsirin bai zo maka ba amma da kaje wuri yau mai ci tawili hukke ne idan kaje wajen sai dai kawai a kwatanta maka idan antum bil udud dunya wa hum bil udud al-qusra ita al-udwa din ana nufin jalib bariya wato bariyar wadi al-quswa manisanciya ad-dunya mukusanciya to al-udwa din na akwai kira guda biyu a wata kira al-udwa a wata kira al'idwa ko al'udwa duk dai ma'anarsu ɗaya a larabci da haka kira a guda biyu suka zo da su a tabbaci kawar rakabu a su ku kara ka sun gangara can sun bi gabar baharmani sun kewaye muku ba ta wurin da za a yi gumurzu sai Allah ya ce walau tawa'atum da a ce kun kulla awali antum wan nafiyir ko da mutanen makka da suka fito don su kare dukiyoyin su zulki tali da kuna kwana da kun kwana da masaniyar za a fito ayyaki yaki. fil mi'ad da kun saba wannan alƙawari saboda sahabbai ba su fito da yake da sun san lalle nan gurin idan an je za a haɗu ne da wato yaƙi ba za a samu abokin sufyan da ribar da yake tafi da ita a koma gida ba da kila wadansu sun saba saboda lokacin da suka fito suna cikin damuwa kama akhrajaka kamin min baytika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun ba ka so ba ta so wadansu daga cikin su ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun kai ka ce mutuwa za a ja su kanta annabi da yace an yi mun alƙawarin za mu haɗu da kai ban san kowace ce ba sai su ji to shikenan ina ma dai a ce mu haɗu da Abu Sufyan mu koma gidan lafiya ina wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhilka an yuhilka al-haqqa bi kalimatihi wa yaqfa adad al-kafirin li yuhilka al-haqqa wa yubtil al-batila wa law kariha al-mujrimun to Allah madaukakin sarki ce walau tawa'attu inda a ce kun kulla alƙawli da mutanen Makka cewa za ku hadu da su a nan gurin la talaftum fil mi'at ila da kun saba alƙawli walakin li yaqdi Allah amran kana maf'ula sai dai Allah ya hada ku da su kun yi kitibus ba da so ba tsammani li yaqdi Allah domin Allah ya zartar da wani al'amari kana mafaula wanda ya kasance abin aiwatarwa fi ilmihi a cikin a cikin ilimin Allah cewa abin zai faru wa huwa nasrul islam shine taimakon musulunci wa mahqul kufri da kuma rusa kafirci a wannan yaki fa'ala zalika ubangiji ya aikata haka li yahlika man halaka an bayyana domin dukkan wanda zai halaka ya rike kafirci ya rike kafirci a bisa ga hujja cewa lallai an isar masa da hujja ta zahiri wanda ke nuna musulunci shine gaske kafirci ƙarya ne amma duk da haka ya doge a kai wa yahya man hayya an bayyana wanda ko zai yi shi ma ya yi bisa ga hujja ya zanto ba tilasta shi aka yi ba dalilai ya gani na aya a bar karantawa da aya ta zahiri kudurar Allah yadda ya tsora musulmai akan kafirai tare da karancin adadin musulmai da karancin kayan yakin su tare da yawan makaman kafirai da yawan adadin su amma Allah ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma asabiri to tunda ko bi idnillah ne ai gaskiya ta tabbata ce yanzu cikin kafirai kowa ya ga hujja sai dai kin abin nan aka bi cikin mu ne kowa ya ga hujja ba tunda sai aka ba hujja ce ta gamsar da shi ga musulunci wancan ko wato ba gaddiyawa aka yi wajen bashi dalili ba kafirci kawai ya zafa shine ma'anar da ya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana wa inna allaha la sami'un alim kuma lalle Allah madaukakin sarki la sami'un tabbas mai ji ne dangane da addu'o'in ku ko maganganun ku alimun sanan masani ne dangane da abin da kuke ci sai Allah ce إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور إذ يريكهم الله سنوى الأمر كا إذ يريكهم الله يا عند الله ينونا مكا عدد كافرين في مدامك تكن برسنك قليلا سوء أنك فأخبرت به أصحابك da kafarka daga banki sai ka sanar da sahabbanka cewa ba adadin kafiran ma ba su da yawa saboda ka babu wani abin jin tsoro a ciki fasurru da haka duk sai suka yi farin ciki walau arakahum kaseeran da Allah ya nuna maka adadin su cewa lalle yana da yawa cewa yawan su fa ba dan bane ba la fatiltum mai yiwa da kun ko al'ummar musulmai wala tanaza'tum fil amri sannan kuma kila da kun yi da'in da a cikin al'amarin yakin su shin aje ko kar aje amma cikin hikimar Allah dan ya kwadaitar da musulmai bisa da jihadi sai ya nuna adadin kafirai dan kaɗan ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin barci annabi sai Allah ya nuna mun cikin mafarki adadin su ma ba da yawa yan kaɗan ne su saboda haka sai habbe suka samu ƙwarin gwiwa na cewa wato ainihin ƙwarin yake din duk da ƙarancin adadin su duk da rashin makamansu to shine da ake cewa law arakahum kaseeran da ya nuna maka su cewa masu yawa ne la to da kun tsorata kun ja da baya wala za a fil amri kuma da kun yi jayayya da an annabi cikin al'amarin yaki din walakin Allah sallam sai dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kukutar da ku kun tsallake rijiya da baya da baya ba ku kauce wa annabi ba cikin umarnin da ya muku min al ba ku tsorata ba wa tanazi ba ku yi zayayya ba innahu alimun bi zati sudur ubangiji masanin abin da ke cikin zukata ne dan haka yake faɗa wanda ba dan ya faɗa ba da kila annabi ba zai san kuma a cewa akwai rabanci a cikin zuciyar wani ba dan Allah ya labarta masa ba sai ta mutum وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإذ يريكموهم كما كنتنا قوم من لوكتن الله يكي نونا مكسو كافرين ta takaitum lokacin da kuka gamu da su fi a ayunikum yana nuna muku su a ganin idanunku kalilan kamar so kafaran ma ɗan kaɗan ne bayan da kan an nuna wa annaban mafarki yanzu a zahiri ga ji sahabbai suna ganin kamar adadin kafirai ma ba su da yawa na hawa saba'in kuna ganin kamar mutum saba'in ne aw mi'a ko ko mutum ɗari ne wahum alfun alhali ko su dubu ne ba dan komai ba Allah ya wannan li tukudimu alaihim dan ku kai bara akan dan ku kai farmaki akan su da yuqallilukum a a'yunihim kuma kuma Allah yana karanta adadin ku a idanun su ma'ana dai a haɗu me ya kada lafa wurin ganin hula din ke nan kowa ya ga abokin adawa su inda dan ne a kaga zai da wancan hula ne wannan ai ba ke dare ba to kaga sai ya zabu da kenan li yakdiru su ma domin su kawo muku farmaki wala yarjiu an kitalikum balan su ga da baya ba su daina yakin ku wa hada qabla al-kihan yace ganin idadin nan da aka nuna adadin kafirai ka sanne a idan mummunai kuma adadin mummunai ka sanne a idan kafirai wannan kafin a fara yaki ne kowa sai rika ganin yan uwansa kamar ba su da yawa falan maltahama yayin da yaki ya rinta bai arahum iyahum mislaihim sai ubangiji ta'ala ya nuna wa su kafirai kamar mummune sun ninka su masu biyu da aka fara yaki yanzu an fara yaki ba da masu gudu da kafin a fara yaki da zai yi ta fara sai aka nuna musu mummunan yan kaɗan ne yanzu yanzu da zaku gama da su ku koma gidan lami lafiya amma da aka fara sai sai gama mune kamar sunan kasu tobi ila Allah ta qad kana lakum ayatun fi fi'atayn al-qatl ya tun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'ay al-ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li kulli absar aya ta kasance gare ku cikin al'umma guda biyu da suka haɗu da juna fi'a guda biyu fi'a tawaga ko kungiya guda biyu fi'atun tukatilu fi sabilillah ga wata tawaga kana yaki dan ɗaukaka kalmar Allah wa ukhra kafira ga wata tawagar kuma kafira shine ne Imam Suyuti ke cewa wato Qur'ani an zo da wani nau'i na balaga da ake kira al-ihtiba wato a madadin anan an ce fi'atun tukatilu fi sabilillah to wannan ɗaya ya kamata suna yake ne ko ne yuqatilu fi sabili tagut ina eh, dan wa alladhina amanu yuqatilu fi sabilillah walladhina kafaru yuqatilu fi sabili tagut amma sai ce wa uku ukra kafira amma da ne yake tuqatilu fi sabili tagut an gane ko sannan da yake tuqatilu fi sabilillah bai ba ta siffa ta imani ba amma wannan sai aka ce kafira aka ba ta siffa na kafirci to sai ka hada lalle dukkan inda kungiya take inda ta kafirce ka tabbatar suna yaki dan danwa dan tagut lalle duk inda mummune suke an ba su sufa da imani su kuma suna yaki dan wa dan haka idan kace suna yaki dan Allah ko da baka ce mummune bane an san mummune ne suna yaki dan tagut ba sai an ce ma kafare bane kafare su suke yaki dan tagut bi dalilin qawlihi ta'ala allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت da haka a nan sai aka faɗi al-kufru ba faɗi sabil din ba a can sai aka fadi sabil din ba faɗi al-iman din ba idan ka ji sautin zai sai ta fasara maka ubangiji ta'ala ya nuna haka lokacin da aka fara ki wa ukra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'ayil aini sai mun sai wato suna ganin kamar mummune agajin su ne wato hannunki guda biyu ra'ayil aini kenan wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man ta. ubangiji ta Allah na karfafa wanda ya ga dama da nasararsa inna fi zalika la ibratan li ulil absar lalle a cikin haka akwai izina da wa'azi ga waɗanda suke ma'abuta basira Allah sa mutukin ma'abuta basira yace yayi haka ne li yaqdi Allahu amran kana mafa'ula dan ubangiji ta'ala ya zarta ya zarta da wannan al'amari da ya kasance an riga an kaddara shi lokacin faruwar sa ake jira wa ila Allah turja'ul umur ya zo ga Allah ne gaba ɗaya al'amura ake mai su wa yudabbiruha kuma ubangiji shine ke gudanar da su wala yamliku siyahu tasrifan laha wala tadbira wani wanda ba Allah ba baya iya sarrafa al'amura ko tsaro su su kasance a bisa da tsari iri kaza sai shi Allah ta kuma يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ubangiji ta'ala anan gurin ya nuna mana ladabba idan an fita yaki ko jihadi da irin tsari da kuma sababba da matakai da idan an bi ubangiji ta'ala na taimakon mu ne su nasara Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan idan kun hadu da wata tawaga ta kafirai wato a wajen yaki ai jama'atan kafiratan kun hadu da jama'a ta kafirai fasbutu ku tabbata wato ku samu sabati da nutsuwar zuciya kar ku razana kar ku firgita kada tsoro ya kama ku shine ma'anar fasbutu bi ma'ana nake talibin ku natsu dan yakar su kar ku tsorata wala tanhazimu kada ku ce za ku tsorata ku guda da baya wannan abu na farko kenan nutsuwar zuciya da karfin hali sannan abu na biyu wazkurullaha kaseeran ku ambaci Allah ambato mai yawa ai ud'uhu bin nasri abinda ake nufi da zikirin Allah ma'ana ku ambaci ku roki nasara a wajensa wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya kasance yana faɗa inda lisa'il aduwi wajen haɗuwa da abokanan adawa yakan ce Allahumma munzilal kitab ya Allah wanda ke da ikon saukar da littafi wa mujriyas sahab ya Allah da ke gudanar da gizagizai a sama girgije a sama wa hazim al-ahzab ya Allah da ke rinjayar tawaga da kungiyoyin kafirai ihzimhum ka rinjaye su wansurna alaihim ka taimake mu akan su to wannan kamar malam ya fassara mana daya daga cikin irin zikirai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke yi a filin yaki wato ka kace da wannan ke nuna matsayin zikiri wannan ke nuna girman zikiri cewa abu ne mai matukar girma domin duk a cikin ibada in dai ta gangan jiki ce sallah sai shugaba in ko wadda ta shafi sai ce to zikiri ne shugaba shi yasa kasancewar sallah ita ce shugaba cikin ibadar da ake da gangan jiki ko mun halin da zaka shiga na rashin lafiya ba a maka sassauci akai ko a ta sai kayi ta ko kaddarawa ne a zuci matakar kana da hankali sai kayi ta haka kuma zikiri duk irin rantsun da kake ciki ba a cewa an sassauta ma zikiri sai kayi ko ta hanyar zuci ne sai kayi saboda haka ne suka ce kaga a wajen yaki ba a kyale an ce an yafe sallah ba amma sai aka nuna maka ga yadda za ka yi kai ta sannan a wajen yaƙi kuma zikiri ba kyale ka ba kuma dole sai ka wanda ke nuna matsayin dukkan guda biyu sai dai idan za yi zikirin to ana san ka yi shi kamar yadda za ka yi sallah abin nufi yadda ka san sallar gaba ta zama karɓaɓɓiya sai ka bi ka'idoji waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sallah akai adabi tsayuwa ruku'i sujada sai ka bi tsarin da annabi ce sallu kamar aitu muni usalli to haka zikiri ma baya zama karbabbe sai ka bi tsarin da annabi koyi koyar da zikiri da haka sai a kawo samfurin irin zikirin da annabi ke yi ga irin abin da ke cewa Allahumma mulzilan kitab wa mujri sahab wa hazimal ahzab ihdimhum mumtirna alaihim daya daga cikin nau'ikan zikiri kenan ko lafazin zikiri da aka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam a filin yaki shine Allah ce wazkurullaha kaseeran ko ambata Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun ko fara bauta ma'ana domin fara bauta sannan kuma abu na gaba wa atiullaha wa rasulahu ku yi ta'a ga Allah ku yi ta'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ma'ana ku kiyaye na dubban yaki shari'ar musulunci ta tsara ba za ku fara yakar mutane ba sai kun isar musu da musulunci in kun isar da musulunci kun ki karba suka ce za su ba da jizya to ba za ku yaƙe su ba sai ku karɓi jiya su zauna a ƙarƙashin daular ku ta musulunci idan suka ce ba za su shiga musulunci ba kuma su ba za su bayar da jiya ba sa'ilin nan sai ku yaƙe su duk da haka idan kun zo yaƙe su a wannan hali kar ku kashe tsofaffi kar ku kashe mata kar ku kashe yara waɗanda suke ba su kai balagai ba kar ku kashe irin kiristan da suke rahabaniyun irin wanda su masu gudun duniya ɗin nan sun je ba sa taɓa kowa in yi bukka sun shiga a daji suna kai ibada su haka idan kun kashe waɗanda aka halatta ku kashe din kar ku ce za ku kasance da gawarsu ku ce za ku yanke hanci ku ce za ku yanke ido ku ce za ku wulakanta gawa ko da su sun yi muku haka annabi duk ya hana ku wannan shine ma'anar wa atiqu Allah wa rasulahu ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah ko da a cikin halin yake tsoraka ko kuma fatin rai baya sa ka sabawa annabi ka kin wani ladabi cikin ladubban da aka tsara maka wajen mu'amalanta abokin adawarka ka haka kenan baka cin gashin kanka shi yasa ko yaya ka saba Allah kuma to kuma zaka iya ganin tasko a cikin al'amari ko kuka je ko kuke gabare kuka wulakanta gawar su don nan gudan an saba Allah an saba manzon Allah mai yawa sakamakon ka sai Allah ya darraji mutane da rashin nasara kuma a karo na gaba kun ji ba filin yaki ne amma ba a ce ba ku ci kanku wa atiqu Allah wa rasulahu ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah wala tanaza'u kar ku yi dayayya ai tasaliku kar ku yi dayayya fi ma bainakum a cikin lamarin ku fatafsalu dan idan kun yi dayayya sai ku karye sai ku samu rashin nasara ai tajbulu sai ku samu tsorata da firgici a cikin zuciyarku sai da ba za ku samu farin zuciya na fuskantar abokin adawa ba wa tazhaba rihukum sai kasance karfin ku gaba daya ya tafi an daina jin tsoron ku an daina jin karfin ku wato rih anan gurin kowa kenan ko kuma daula ma ka ce tazhabu rihukum bi ma'ana tazhabu quwwatukum ko kuma wa tazhabu rihukum bi ma'ana tazhabu dawlatukum kina ko idan kuka yi wannan in dai za ku yi sabani a cikin ku kuma kuna cikin filin yaki to ubangiji da Allah na iya kawo dalilin sarayar ku kai ko ba filin yaki ba matakar za ku yi sabani sanadiyan sabanin nan Allah na iya jarrabar ku da rashin nasara a cikin al'amarin ku duba duk abin da aka yi sabani sai an samu rashin nasara a ko yaya sai an samu rashin nasara a to kenan shi sabani ku fahimta wani abu ne da Allah ya tabiyantar da mutane kai dole su to ba wai yin sabanin ko faruwarsa cikin mutane ke zama laifi ba dawwama a kansa bayan faruwarsa amma yin sa din babu yadda za a ce ba za ka yi sabani ba duk inda aka ce kar ku yi sabani abin nufi kar ku dawwama kan sabani ba wai kar ku yi gaba ɗaya ba lalle ne ku yi sabani a rayuwarku sai dai kar ku dawwama akai da kun yi sabanin dama Allah ya riga ya tare da maganin fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsan ta'wila in kun yi da'in da cikin wani al'amari komin kankantar sa komin girman sa komin kadan ko yawan sa kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abinda duk kuka yi a cikin sa hukuncin na wurin Allah ake ba sabani ake hanawa ba dawwama kan sabani ake ci gaba da sabani kowa ya hau kujerar naki ya rike abin da ya rike ce shi ne daidai wannan shi ne shi a tara to dan haka idan da kun yi sabani an riga an tanadi maganin a cikin alkur'ani an tanadi shi cikin hadisi ba a cewa abi abin da suwa wani suka zo da shi tunda nasu an dade ana yi ba a cewa abi abin da suwa wani suka faɗa tunda shekarun su sun fi yawa waɗannan samari ne ba a cewa abi ra'ayin wani tunda sun fi yawan mabiya a gari abinda Allah ke faru duhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi dukkan wata hanya da za ka yi tunanin za ta warware saɓani cikin al'umma ba abinda Allah ya faɗa ba ya zama ɓata lokaci kar ka taɓa ɗauka cewa a'a yanzu mu haɗu in daina zargin ka kai ka daina zargi na yo idan muka haɗa ai munafunci muka yi domin idan aka yi saɓani dole ɗaya na kan kuskure ɗaya na daidai ko da mujtahidai suka yi saɓani babu yanzu za a yi dukkanin su to daidai ɗaya na kuskure sai na daidai ballanta na kuma gama garin mutane wanda ba su da ilimi wannan amin babu aula ya kasance ma su duka mai kan kuskure suke yanzu ka samu ɗariƙo na su sufaye tsakanin wannan ɗariƙa da wannan ɗariƙar waye ke kan daidai haka ka haɗa da shi'a kuma waye ke kan daidai ko babu kada ka hada da kawari ka hada da mutazila waye ke kan daidai babu wallahi tallahi ba wanda zai zauna kan daidai sai wanda yake kan kalan lahu kalan rasulullahi Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko bambanci tsakanin wanda ya shi yana bin sunna da wanda baya bin sunna mai bin sunna baya kare gangan jikin wani bil adama sai manzon Allah kadai mai bin sunna haka da biya take idan ka zagi malamin sa in ka zagi kungiyarsa in ka zagi komai naki baya jin damuwa amma ka taka hadisi daya cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ta mamaki a wurinsa amma duk wanda yake ba dan sunna ba ba wanda ya tattare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ruwansa dan kawo ta hadisi ba ruwansa dan baka yi aiki da bukari ko baka yi aiki da muslim ba in kana so ka ga bala'in sa ka fashe hu amma dan zaka fita magana game da manzon Allah ko magana manzon Allah ko magana Qur'ani yana ruwansa amma ka taba shehu ka gama mai to kaga wannan shine bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya shine bambanci tsakanin wanda yake son shirya da wanda ba su shirya duk wanda zaka kare ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ka iya ba shi daraja har sai ka ce jikan annabi ne dan ba wani daga cikin shugaban ɗarikan sufaye da zai ce shehunsa baya da alaka da gidan annabka dan idan ya haka sa ba za su yadda ba da haka sai kare sai ce jikan annabi duk wanda ya kawo a sai ya jingina wa annabi ita sai ce jikan annabi kaga masu bin tariqar qadiriyya sai abdul qadir jikan annabi ne masu bin tijaniyya sai shehu tijani jikan annabi ne shi a suka ce kuma ne ma jikan annabi ne wadansu ma jahilai suka fito suka ce wai zan da shi ma shi ma zurri da gidan annabi to kaga duk irin waɗannan kowa su yake ya tare da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin mai sauki ne kaddara jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam mun sallama maka dan jin dadin musu to tsakanin jikan da kakan wane boni to mun mai rike kakan kaga abu ne mai sauki kuma shi wannan jikan in dai jikan gaske ne in ka ba abin da kakansa ya zo zai samu hakkin ɗaya gari ne bai kamata ya saba wa annabi cikin kaɗan abu ko mai yawa ba matukar yana da aure gidan annabta ko ba zai damu ba matukar ka bi kakansa to mu mun rike kasa sallallahu alaihi wa atiiu Allah wa rasulahu ku yi ta'a ga Allah ku yi ta'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tanada'u kar ku yi jayayya fa tafsalu dan sai ku karye wa tazhaba rihukum sai karfin ku yi taraya a daina jin duniyar wasbiru ladabi na gaba daga cikin ladaban yaki ku yi hakuri ku dauki juriya kar ku tsorata kada tsananin ruwan wuta da ake da na gudan harsashi ya za ku da baya Allah ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun in har kuna jin zafi in an sare ka da takobi ko an soke ka da maki ko kana jin zafi idan an harbe ka da bindiga su ma kafare suna jin zafi idan an yi musu wannan yadda kuke jin raɗaɗi a jika su ma haka suke jin raɗaɗi bambancin ku shine tarjuna min Allah ma la yarjun ko kuna fatan wani abu a wurin Allah irin wanda su ba sa fatan kuna tsammanin rahamar ubangiji wanda su ba su babu ita to kaga ko tunda haka ne a ce ta ku dole ai duk jiki jiki ne kuma duk mutuwa mutuwa dan haka ma shi fi'ilin mata ya mutu ba ya da af'alu tafdil ba a cewa na ammu wato min fulan babu ji Allah a iya cewa wani ya fi wani arziki ko ba haka ba wanda ya fi wani kaza wani ya fuwa da ilimi wani ya fuwa da karfi wani ya fuwa da girman jiki wani ya fi wani ragwanci haka kuma cutar wani ta fi ta wani fulanin marid ko fulanin barid lakin fulan amradu min fulan amma idan aka ce wani ya mutu wani ya mutu sai dai mutuwar wani ta mutu babu wannan alarar ba ta fulanin amwatu mutuwar kai da wanda ya mutu a wurin yaki da wanda ya mutu a gida duk dai sunanta ne sakamakon ɗaya ne sunanta mutuwa wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid wanda bai mutu gobe ba zai mutu ko da da faran ne a gida bambancin sababban ne suka ta bamban amma dai mutuwa guda ɗaya su sunanta mutuwa shi yasa Allah ke jan hankali cewa wasbiru ku yi hakuri manzo Allah kuma ke faɗa cikin hadisi dan tsara sharhi idan kun gamu da kafirai ku daina fatan haduwa da kafare ku daina cewa Allah hada mu da su gobe Allah hada mu da su jibi la tatamannu liqa qala adu kada ku gurace haduwa da su fa idza laqitumuhum amma in kun hadu fasbiru to ku yi hakuri fa aljanna ta tahta lil suyu domin aljanna tana karkashin inuwar takobi duk wanda aka masa inuwa da takobi ko harsakin bindiga to wannan shi ne wanda zai samu shiga aljanna gobe kiyama wala ta tamanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun dan haka Allah ce wasbiru ku yi hakuri inna Allah ma as-sabirin lalle ubangiji ta'ala yana tare da masu hakuri yana tare da su tarayya gamammiya yana tare da su tarayya ke bantacciya domin ita tarayya in an ce Allah na tare da wani iri biyu ce akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa tarayya da mammiya wanda sun shafi kowa da kowa tarayya ke bantacciya wanda ta shafi wasu banda wasu idan ce tarayya da mammiya Allah na tare da dukkan halittunsa da jinsa da ganinsa da iliminsa ba inda za a yi abu bai gani ba ba inda za a yi abu bai sani ba babu inda za a yi wani abu kuma wanda bai ji ba subhanahu wa ta'ala wannan tarayya ta gaba ɗaya kenan yadda yake tare da mu da mu da yake kan kasa haka yake tare da mala'iku da ke cikin sammai guda bakwai haka yake tare wato ainihin da halittun da ke cikin teku da wanda ma ba sa rayuwa sai cikin teku kamar su gaiwa kamar su da wanda ba sa rayuwa a fili irin su kurkudu irin su sari da ke cikin katako duk Allah da tare da su da jinsa da ganinsa da ilminsa wannan ta tafi kowa amma idan aka ce yana tare da masu hakuri ai masu hakuri sun sha bamban da marasa shi yana tare da masu takawa da da masu ihsani inna allaha ma'a allazina taqawwa allazina hum muhsinun ai masu takawa da ihsani sun sha bamban da wanda ba su da shi yana tare da manzanninsa to wannan tarayya take bantacciya doriya akan tarayyar ilimi da ji da gani to su waɗannan Allah na tare da su da karfafawarsa yana tare da su da nasararsa yana tare da su da taimakonsa shine ma'anar inna Allah ma sabirin inna Allah ma allazina taqaw wal ladina hum muhsinun wallahu ma sabirin dukkan inda aka kawo iya, wanda ta shafi waɗansu ke bantattun bayan Allah irin wannan mai iya da ake nufi ladabi na gaba wala takunu kallazina kharaju min diyari, idan kun fita wajen yaki duk yawan ku duk ta makaman ku duk kwararrun sojoji da kuke da su la da kallazina kharaju zumin diyarihim kada ku kasance tamfar irin waɗanda suka fito daga cikin gidajensu bakaran suna masu girman kai suna masu takama bakaran kenan kallon rai ne suke wa mutane wa ri'a'an nas kuma sun fito da riya duk yawan ku kar ku fito da girman kai duk yawan ku kar ku fito da riya kar ku dogara da yawan adadin ku ko kwararrun sojojin ku ko yawan makaman ku dai ku dauka da sura a hannun Allah take wannan nasru illa min indillah inna Allah azizul hakim wa man nasru illa min indillah azizul hakim kun san nasara daga wajen Allah take da man kasar dinsa ne zai ba ku nasara ba yawan adadin ku ko makaman dan haka lokacin da sahabbai suka fito yan kaɗan a filin badar ba girman kai sai suka tsufa da aka zo hunayni kaga hunayni an yi da bayan fatahu makka na kuluna fi dinillahi abwaja duk ta faru tare da haka da aka zo hunayni musulmai sun nanta kafare ko sun fi sewa amma sai da musulmai suka gudu saboda me duk ka kafare kaɗan su da yawa sai suka ce wanda ai dan nan zamu gama dan da nan zamu gama kafirai su suka wani salon yaki wajen mutum tamanin suka haka da takobin su suka daga sama suka karkato su haka suka taho a layi suka rugo har can rana ya sai kallon takobin ta rinka dauke musamman ido sai suka zo suka da baya saboda sun dogara da yawan su shine Allah ke cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin Allah ya taimake ku a wurare masu yawa can baya wa yawma hunaini iz a'dabatkum kasratukum a ranar da aka yakin munina ranar da yawan ku ya burge ku falam tuguni ankum shay'a yawan da ku bai wadatar da ku komai ba wa baqat alaikum al ardu ma rahabat kasa da fadin da wata amma sai ce muku kunci ko ga ta zama kadan ina za ku je ku gudu thumma wallaytum mudbirin kuka zuya baya a guje annabi da kiran su da babban murya yan kadan ne suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa annabi yana kabe annabi abdul muttalib ne ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan gidan Abdul Muttalib jarumin jarubai sallallahu alaihi sallam kowa ya gudu shi yana cewa ga ni ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan gidan Abdul Muttalib yana kiran sahabbai ya ko mutanen Badar ina kuke ya ahla bai'atir ridwan ya ahla shajara ya waɗanda aka ce laqad radiyallahu anil mu'minina bayu yubayyi'unaka tahta shajarati ina kuke ku dawo sai da annabi rinka tela ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الله يتوكد سوى كان النبي يتوكد سوى كم من عند سوى بدو sai suka sake fara dawowa baya kuma a hankali a hankali wa anzala junudan lam tarawha Allah ya saukar da wani na wutar rundunar daga sama yo sojoji masu saukar sun kai mala'ika ɗaya da ya sauko daga sama ta ɗaya wa anzala da girman kai kada musulmai su dogara da yawansu kada musulmai su dogara da dabaransu lalle kai tanadi kamar da ayoyi za su zo nan gaba wanda su yi tanadi lalle kai horo ka saba kanka wahala ko su suke cewa wai larabawa su a lokacin su da suna ganin cewa ka zauna a garin ka ayi kara daya biyu uku baka taɓa fita ba to baka cikin irin mutanen da ya san zuwa da kirga mazaje za kirga yau sai ka yi tafiya ne za ka sha ruwan da ba shi ka saba sha ba ka jure ka ci abincin da ba shi ka saba ci ba ka jure ka kawar haka tsarin ka inda ba nan ka saba kwanciya ba kuma ka jure kuma a lokacin nan ne zaka tara kwarewa ta rayuwa gogayya da mutane wani ba yaran ka yake ji ba sannan ne taba ganin ka wani bai taba ganin launin fatan ka ba sai nan idan ka je nan ka je nan ka je nan gurin a lokacin ne sai ka ga ka tasbul mahara sai ka tattara kwarewa a cikin rayuwa kai experience ta rayuwa saboda wahala ta kai ka komo ta kai ka komo dole sai da horo in ba da horo ba za ka iya jadi suka ce safir tajid safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna lazizal aiki fi nasabi suke cewa kai tafiya zaka samu madadin wanda ka rasa wani sabon aboki da wansab dan dan wahala ko mun yaya suke fa inna lazizal aiki fi nasabi Daɗin rayuwa yana cikin wahala ka nufa? daɗin rayuwa na cikin wahala kai idan baka saba da wahala ba idan rana ɗaya ta same ka ya zafi irin yadda ya zama shekara zube ba motsa jiki babu kadar kaza babu komai mutane biyar in ma ka kyale motar kaza a je wani wuri mutum shine za su shiga amma ta mutu a ce za a tura kilomita ɗaya da ni kowa zai tashi ta ɗauke ta ita kaɗai sun kasa tura ta su shida saboda ba horo to don haka wato dole sai da horo amma duk horanta duk irin yadda kai da tanadi kar kai girman kai wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran kar ku kasance kamar irin wanda suka fito daga cikin gidajen su bataran suna masu girman kai walqa anna kuma sun fito dan su nuna wa mutane siriya wannan su jarumai ne kai ku falo yayin da suka rinka cewa Abu Sufyan bayan ya fita inda muka fada da zuwa kwatanta da dan bulo ko bakin bulo ya wuce da ya kai can gurin su kuma suna kamar kwalitin ta daukar hanyar madobi sai ya aika muku cewa ba sai kun zo nan gurin ba na riga na biyo can gurin da haka ku koma gida sai suka ce a'a ai ba za mu koma ba Kanu sai suka rinka cewa la narji ba na mu taba koma maka ba hatta na shirbal umur sai mun je filin badar mun mai daurin dandalin singiya Wannan harin juzur sai mun yanka kuma. rakuma wa nadriba alaina qiyan sai yan mata sun kada danguna sun yi mana rawa bi badrin a filin badar fa yatasama bi zalika an-nas in yaso sauran larabawa su ji labarin abin da muka yi ba wanda zai fara shiga gaban mu ba annabi da musulmi ma duk ma su balarabi ba zai fara shiga gaban mu ba haka Abu Jahl ya faɗa fa amalahu Allah subhanahu wa ta'ala bi nafsi kasri sai Allah ya mu'amalance shi da kishiyar niyyar shi ya ce za su zo badar su sha giya su yanka rakuma ɗan mata su shewa a yarawa a bugu a yi a to ubangiji ta'ala sai sanda musu amarahu Allah ta'ala bi nasid qasdi ubangiji ta'ala ya kaddara anan mutuwar ta take duk waɗansu manya-manya sanadi da ƙurai irin su utuba ibn rabi'a irin su shaiba ibn rabi'a irin su abu jahal manya-manyan karna duk an kashe a lokacin amma da dan su su yi kwana uku suna shakatawa annabi ne ya tsaya kwana uku a wajen yana godiya ga ubangiji shi da sahabbai aka dauki gawan waɗannan kafiran kamar sha biyar aka je aka jefa cikin wata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwana uku ne su ke baki rijiyar yace ya ba ibn rabi'a ya utu ba ibn rabi'a ya fulan ibn fulan ya fulan ibn fulan ya wani dan wani atajiduna ba qultu lakum haqqan kin kunta mai abin da nake faɗa muku cewa gaskiya ne Umar dan Khattab yace كيف تحدث أجداثا لا أرواح لا أرواح فيها أجسادا لا أجسادا لا أرواح دم يفكر مكانها دجن جنجك الدباب اللي أتيكي تيكي تا عمر ai yanzu sun fi ka jin ma abin da nake faɗa ma'ana Allah ya dawo musu da rasu a daidai wannan zamanin dan su ji kalmar annabi su kunye su na sake dauke ra shine a wato hasan da Sadiq ya wake wannan wani a cikin kasir sa dai da yakin Badar arabtu diyar Zainab fil kasibi kabatil wajhi fil warq al kasibi تداولها الرياح وكل لون من الوثني من أمر الثقوب فألقى رسمها خلقا وألقى بابا بعد ساكنها الحبيبي فدا أنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكئيب وخبر بالذي لا عيب فيه بخبر غير إخبار غير إخبار الكذوب بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النسيب غداة كأن بيئهم كأن دمأهم حراء حراء بدت أركانه جنه الغروب har zuwa can inda ke cewa muka daddefa su cikin rijiya muka yi kaza muka yi kaza annabi yunadihim rasulullahi lamma kabaki ba fil alam tajidu kalami kana haqqan wa amrullahi ya'khudhu bil qulubi fama wa law sadakta wa kunta za qawlin musib sai magana ce komai ba amma da sun yi da sun ce sadakta sun gaskiya ka faɗa inda sun yi magana ma haka za su faɗa Allah ya kunyata su to kana na girman kan da suka yi da ubangiji su Allah madaukakin sarki ya canza mu kuma a kafare ne yau kun ga gara ta shiga Afghanistan da girman kai sai ta kunyata ke saki shiga sai sai ne da girman kai sai ta kunyata yau kuma ta da Pakistan da girman kai sai kuma za ta kunyata haka da Amerikawa suka da Vietnam da girman kai sai da so kunyata da suka je somaliya da girman kai sai da so kunyata guduwa suka suka bari inda za a shiga ranci sai sai na sojan Najeriya ku zo ku shiga Allah haka Amerika suka rike a somaliya kaga arna wato amma wai <laughs> amma amma sun zo da girman kai dan a lokacin da yana daga cikin kalamin da Bush yake yi yana cewa da aka zuke tsarin tsarin da yake farko farko da yake cewa aikin America ne ka gyara dukkan inda wata baraka take a duniya kaji dan Allah wani girman kai yake duk inda wata baraka ta faru tsakanin kasa da kasa ko jama'a da jama'a to Amerikawa za su yi amfani da hanyoyi na diplomasiyya dan wurare ta idan abun ya ci tura a shirye Amerika take ta tura sojojin kundin balanta dan kwantar da tsaruma yake babban misali ga sojojin mu na a Somalia hakan wannan da kwanaki sojojin su daga Somalia wala takunu kallazina kharaju min diyarikum bataran wa ri'a an wa yasudduna an sabilillah sun fita dariya dan nuna mutane matsayin su kuma dan su hana mutane kun tafarkin Allah wallahu bima ya'maluna muhit ubangiji ta'ala yana kewaye da abin da suke aikatawa ya sani kuma zai tabar da su ko wallahu bima ta'maluna muhit bil khitab Allah yana sanar da abin kuke aikatawa ku kafare dan haka zai kunyatar da ku ko Allah na sanar da irin kokarin ku ko mun mane dan haka zai taimake ku وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب الله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم صنعوا الأمة كملوكة تندى يتنى قوة وكافرين أيكسوا بأن شداهم على لقاء المسلمين كيف يزابنا الدسوية كرفوا بيوسوا كان سواسدية سنة المسلمين أياكي lamma khafu al lokacin suna masu jin tsoron fa da kitan musulmi ne wajen yakan musulmi min ardaihim wato daga cikin abokan adawa kenan suna jin tsoron fitar haduwa da musulmai dan kasu da mutu waɗansu abokanan adawar su sune bani bakar wato kabilan bani bakar da kuma wa hum kabilatu kinana sune kabilar kinana wa kanar quraish wa kanar qaribatan min quraish wannan kabila suna kusa da quraishawa bainahum bainaha wa bainahum al-hurub al-kathira kuma akwai yaki mai tsananin lokacin jahiliya tsakanin su kabilar Banu Kinana da kuma wato Quraishawa to da suka zo suna son su fita su je Abu Sufyan ya aiko cewa ga da sahabbai za su fito dan su tare shi da kayan kasuwancin da ta wuce to mutanen muka suna shawara cewa to yanzu in ba dan akwai waɗannan abokan adamu ba akan hanyar da za mu fita zuwa Madina yau ai da mun fita mun je mun yaki musulmai kaga kenan suna da tsoron fitowa dan kasu da kabiyar banu kinana to sai ce dan yazo yi ku gwiwa cewa ku fita ba komai to a wannan lokaci menene abin da ya faru a ta. iblis quraisha iblis ya zo quraishawa fi surati suraka ibn malik a cikin siffa da dangan jikin suraka ibn malik al-mudliji kenan sayyidu tilka nahiya wanda kine shugaban wannan sashin gaba daya birjani min bani mudlis ya zo tare da shi har ma ga wadansu mazaje ɗan kabilar banu mudlis kamar sun turo da wakilai su zo su cewa quraishawa kun ga ku fita inda makka za ku koyake shi mu ma muna tare da kai wannan aduwwun mushtarak ne abokin adawa ne da gaba daya za mu iya manta rigimar mu tsakanin mu da kuma takarar su zai mata faru tsakanin ku da musulmai ku fita aka bilis ya zo dan ya karfafa mutanen makka dan ya suka su ina Allah ke cewa zayyana lahum shaytanu amarhum ka san lokacin da shaytan ya kawata wa kafare aikin su ya zo a tafar shugaban kabila ta banu mudlis wato ko kabilan banu kinana yana cewa da su ku fita ba wani abu wa kana yace da suna zaliba na fulani min nas a yau ba wanda zai iya cin galaba da ku cikin mutane wa inni jarun lakum kuma ni ma ina tare da ku jar ma'ana zan iya baku kariya zan kasance tare da ku in baku ku kariya haka iblis ya faɗa musu dan haka sai suka tiya suka to suna da falamma tara'atul fi'atani lokacin da jama'u guda biyu suka hango juna shine abinda ayar kan ta faɗa iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al-qusra ta gani wato tara'at fa kan kadi a wannan lokaci nakasa ala akibaiti sai iblis ya juya baya kan daga dikansa da sun dace ya fito a matsayin suraka ibnu malik to sai yayi kamata ya sanya sulke ne yake da komai da komai ya ce quraishawa duk kabila ta ashirin ki ta ko ki aka fito har sai da an da aka zo inda ya hango tun ga musulmai nan ga kafirai to sai sai ya kwana na kasa ana ka bai sai ya baya kan daga dagansa wa qala yake da su inni bari minkum wato ya faɗa nan ma da lahu da ta da dabbar suka kai da shi a tasbiruna in zaka kun yi ta mu ala hadhihi al ba' ala hadhihi al hal akan wannan hali da muke cikin mun riga mun fito sai yake da su inni bari minkum ai nan riga na barranta ga barin ku min jiwarikum wannan dai gani da ne cewa zan taimake ku kan na warware wannan inni arama na la tarawun ni kan yau ina ganin abin da ku ba ku gani min al malaikati kana malaiku ku dai yana da su ku ku gani ba da ku gudu yace a a inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah inni dai ina jin tsoron Allah ibnu da shi ne jin tsoron Allah wato wajen jin tsoron Allah kenan wato jin tsoron Allah na kar malaiku a lokacin su danke ka a hannu shi dai a farko sai an je kan gome za a yau dai kan bai da ba inni akhafu Allah kana in wallahu shadidul iqab Allah bi tsammi uquba wannan wallahu shadidul iqab wannan kuma malamin suka ce min tamami kalamin shaytan wannan duk cikon maganar shaytan ne ga abin da ya faɗa inni bari umminkum inni arama la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab basdan da uzuri ya shirya wadannan maganganu dan dai ya shimfiɗa musu uzurin sa cewa ba ne ya tsaya tare da su ba au waɗansu malamai ko suka ce wannan wallahi tadilli qaf shi da zai zama musta'anifun kamar sabuwar magana ce min kalamin lahi ta'ala ubangiji ta'ala ne ya faɗe ta tahdidan li iblis domin tsoratar da iblis wato iblis kawai ya ce inni bari'un minkum inni arama na tarawun inni sai tsaya na sai Allah ce wallahu fi dinna yasaf Allah kuma ko da yanzu tana ganin ka abin nan din in da baka labil nasa ko da ka tsaya yau tsawon ranar kuma ba abin da kake إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم إذ يقول المنافقون كما تناوى الأمر كنعمر الله بريكو إذ يقول المنافقون لوكة عند منافقين سكرين كفتاة والذين في قلوبهم مرض دسود وأن أتكلم كتنسى أخوي وأتو أين سلسلسل to waɗansu malamai suka ce almunafiquna din dai sune kuma allazina fi qulubihim marad kamar an kawo sufofin su ne guda biyu ba wai waɗannan daban waɗannan daban ba waɗansu malamai suka ce almunafiqun dai sune munafikai waɗanda sun shiga imanin baka amma kuma zuciyarsu babu imani wannan allazina fi qulubihim marad musulman da sun shiga mutunci amma kuma suna da launin imani imanin bai riga sun kama zuciyarsu haka waɗansu suka faɗa to ka tuna al'ummar ka lokacin abin da ya faru yayin da su munafikai da masu raunin zuci suka rinka cewa game da kai da sahabbanka suna cewa wai garra haula idilu kaga waɗannan addinin su ya zuga su addinin su ya rufe su in ba haka ba ya za a yi kudari ku fita guje guje ku yaki mutanen makka in ba haka ba haka munafikai suka rinka cewa suna zaune a madina su bai ko ina ba garra haula idilu waɗannan addinin su ya rufe su haka rinka suka ga suna nufin wato musulmai kenan idan kada zo ma qillatihim wai dan sun fita saboda karancin adadin su yuqatiluna al-jam'a al-kaseer za su yaki wato talo mai yawan gaske tawahum annahum yansuruna bi sababihi yansuruna bi sababihi wato wai musulmai sun yi haka suna masu wata irin wawar fahimtar cewa ma wai za a iya taimakon su qala ta'ala fi jawabihim sai ubangiji ta'ala ya fata dan ba su amsa yace wa man yatawakkal ala Allah maganar ba a yawa take ba a'a dukkan wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki fa inna Allah azizun hakim lalle Allah ta'ala aziz ne wato mai rinjaye cikin lamarinsa sa hakim sannan kuma mai hikima cikin abin da yake gudanarwa na'am ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى كيمي كراتو دا أتي ذاك هنغو كوكما يا كيوانا النبي دا ذاك يا هنغو إذ يتوفى الذين abin da yake faruwa lokacin da ya tawaffa da zan kafar mala'ikatu wato mala'iku suke karkashe kafirai a filin yakin nan yadribu da wujuhahum suna dukan fuskokin su wa adbarahum suna dukan duburar su wato bayan su kenan bi Amin min da waɗanta irin guduma ta karfe da a ce zaka hango wannan abin an shafe jawabu da wato da kaga abun mamaki da kaga al'amari mai girma da kaga abu wanda yake manufar wato matuƙa wajen kaskantar da sanada kuma suna cewa da su waye kuluna lahum suna cewa da su buku azabul hari ko dan tani azaba wanda suke mai tsanani ai annar azaba wanda suke tauta wa jawabu lau la ra'aita amran aziman jawabin lau shine ma'ana da kaga wannan abin to da ka hango abu mai sai ce zalika zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bighallamin lil abid zalika irin abincin da ya faru na azantar da kafare da irin kashe su bisa ga wannan safa ta wulakanci mala'iku na dukkan su ta gaba ta baya bima qaddama aydikum ya faru ne a gare ku wato bima qaddama aydikum saboda abin da hannayen ku suka aikata kamar ana fada wa kafirai haka bayan an ce da su zuku azaban hari kuma ana kunyatar da su da cewa wato zalika bima qaddama aydikum wannan sakamakon abin da hannayen ku suka gabatar malaka ya ubbira biha duna gairiha an ce abin da hannayen suka gabatar ba kawo labarin sauran sasannin jikin dan adam ba kamar kafa da sauransu saboda mai li'anna aktsarul af'al domin mafiya yawan ayyuka da mutum ke aiwatarwa yuzawalu biha ana aiwatar da su da hannu da haka sai aka kawo hannu amma ana nufin dangan jiki gaba daya wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid kuma lalle Allah ta'ala bai zanto mai zalunta ba ga bayansa wato fa ya'zibuhum bi ghairi dhanbin bal ta'ati zai azabce su ba tare da zunubi ba تلك سنة الله الماضية ta لا تتخلف وتن allah الله idan wanda ودا تسويته kan كافرين da suka wuce da wanda ba za ta yi kiri ba ga kafiran yau wala ta tabaddal ko ba za ta musanyi ba wadalika huwa al masirul al-mahdim wannan ita ce makoma ta tilas li kulli man yushriku billahi wa yakfuru bih to dukkan wanda ke shirka da Allah yake kuma kafirce ma Allah كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ka ta bi ali firawuna abin da Allah yana hallakar da yau wanda kuke gani da idan ku kamar ana magana da annabi zaban sa da ma dukkan mutane na kowane zamani hallakar da kafirai da kun yitar da su ka ta bi ali firawun kamar al'adan ubangiji ne bai saba yi wa kafirai irin yadda ya ga iyalan gidan firawuna wannan zina min qablihim da wadanda suke kafin su kafaru ya ayatillah sun kafirce mu ayoyin Allah fa akhadhahum Allah bi dhunubihim ta Allah danke su da irin zunuban su jumlatan gaba ɗayan su kafaru wa ma ba'da yace jumlatu kafaru jumlar ita kafaru din nan wa ma ba'da hada abin da ya biyo bayan ta mufassiratul lima qablaha kamar tafsiri ne da abin da ya riga ya gabace ta ma'ana kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim to su wannan ali fir'auna da wallazina min qablihim aka ce al'adar Allah kenan game da iyalan gidan fir'auna da wanda suke kafin su to me al'adar Allah din game da su sai aka faɗa aikin da sakamako kafaru bi ayatillah sun kafirce cewa ayoyin Allah fa akhazahumullahu to kina da bi ari fir'auna kake an gane ko sai Allah din kisu azaba inna Allah qawiyyun shadidul iqab lalle Allah mai karfi ne ko mai tsananin ku ne sai ayoyi biyu kai ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Hattayu bayyana bai da abin da aka ambata a baya aiki a zubin kafar a da kafarai, abin da ya sa aka yi shi sabbin da sabbin al'amma don saboda ci Allah ta'ala na lammiya ku mu bayyana neman al'amma al'akau da ta yi, ba ya canza wata ni'ima da ni in daɗe ta kan bayinsa. kan waɗansu mutane cikin bayinsa ai mubdilan liha laha bin ni'ma Allah baya musanya ni'ima da ukuba haka kawai hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai fa in mutane sun canza abin da ke tattare da su da sana cikin da'a sai suka bijire ma Allah to sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da ukuba ma'ana duk inda kuka samu tangarɗa da rashin cin nasara a cikin al'amari na rayuwa galibi yana faruwa ne sakamakon saban Allah ta'ala wa ma asabakum min musibatin abima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer abinda duk ya same ku na wata musiba to sakamakon abinda ku suka dawo muku ne kuma ma ai Allah yana yin afuwa da rangwame kan al'amura da dama baya kama ku da su shine nan hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in sun canza abin da ke tare da su ne yubdulu ni'matahum kufuran Allah ya ba su ni'ima a maimakon su godiya sai suka bijirce masa ka tabbil kuffari maka amma da kafaran maka wato ainihin suka canja irin abin da aka ba su ni'ima it'amahum min du'in Allah ya tiyar da su daga yunwa wa ta'minahum min khawfin ya amintar da su daga tsoro wa ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ga kuma ya musu ni'ima ta turo annabi a cikin su dan tabe da su wanda suka san asalin sa duk suka musanya waɗannan ni'imomi bil kufri ta hanyar kafircewa Allah wa saddi an sabilillah da kuma hana mutane bin tafarkin Allah wa qitalil mu'minin da kuma ya karama mu dai wa anna Allah sami'un alim kuma Allah madaukakin sarki na yin abin da ya ambata a bayan azabun da kafirai domin shi Allah mai ji ne kuma masani ne lalle ya ji wanda ya zalunci wani wani ya tafarki na daidai wani ya tafarki na barna to yana daga cikin hukuncin ji din nan da sanin ya baiwa kowa sakamakon da ya kace wanda ya da'a a bashi ni'ima wanda ya sako a tozantar da shi kuma a kunyatar da shi a kafar da shi shine wa anna maha sami'un alim dan saboda ubangiji ta'ala yana kawo sakamako irin jinsin aiki idan kai ihsani ta fuskar aiki sai ka samu sakamako na ihsani idan kai isa'a ta fuskar aiki sai kai sakamako kuma isa'a amuna na ma wajen sakamako hal da zaul ihsani illa al ihsan shine wa anna allaha sami'un alim sai ayar كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون Ka daɗi Ali Fir'auna an sake maimaita cewa abinda Allah ya na azabtar da kafaran yau ko ƙuraitawa kamar haka ne al'adar Ubangiji take take dangane da iyalan gidan Fir'auna. ma'ana Allah ya mu'amalance su da azaba ya halakar da su ya nufar da su a cikin ruwa to idan aka ce alu fulan iyalan gidan wane to wannan na nufin shi fir'auna azabar ta shafi iyalin gidansa ne kadai banda shi a larabce idan an ce alu zai ko an ce alu ali wato iyalan gidan zaidu ko iyalan gidan aliyu har shi aliyu din ya shiga ciki har shi zaidu din ya shiga ciki dan ka da Allah ce ka da bi ali fir'auna ma'ana fir'auna da mabiyansa kenan wallazina min qablihim da waɗanda suke kafin su ikan kafare kaddabu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin ubangijinsu fa halakanahum bi dhunubihim sai muka halaka su da zunubin su wa aghraqna ala fir'aun kuma muka dulmiyar da iyalan gidan fir'auna wato ainihin a cikin ruwa kenan ma'ana mu huma abu mutanen su tare da shi su ake nufi da wannan zance kaga anan gudan zaka kamar akwai maimai tsakanin ayar tsazu da wannan bayan ko ba mai mai kada abi alijina wannan alijina min qablihim ta ka kai kafaru bi ayatin lahi fa akhadhahum Allah bi dhunubihim kafaru bi ayatin lahi a can kenan fa akhadhahum Allah bi dhunubihim nan da aka ce da da bi ala fir'auna wal ladina qalu da aka ce kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim salan zantan da ke san daban da irin salan zantan da ke nan can an ce sun kafir cewa ayoyin ubangiji nan an ce sun karye ta ayoyin ubangijin su duk dai natija ɗaya ce bambancin larabci ne daban-daban dai sharhi da nuna cewa lallai fir'auna ya kai makura wajen bijire ma Allah ko da cikin tarihin kafirin da suka wuce baya sai Allah ke maimaita labarin sai ce wa kullum kanu zalimin wa kullun tanwinul iwas kenan ai kullu wahidan mimman sabaka zikruhu duk cikin waɗanda aka ambata wato a baya fir'auna da kafinan da suke kafin su har ma da wanda suka biyo bayan su Allah ya halakar da su ne saboda mai kanu zalimina sun kasance azzalimai ma'ana kullum min al-ummi al-mukazzibati dukkan wanda suke cikin al'umma waɗanda suke masu karyata wadannan kanu zalimi sun kasance azzalimai li anfusihim bil kufri sun zalunci kawunan su inda suka zaba wa kansu kafirci wa li anbiya'ihim kuma sun zalunci annabawan su bi takdhib sai da suka rinka karyata annabawan su to abin da muka faɗan daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya tafi kafare ba za su wulakanta wasu ba na ɗaya kenan kuma kayan abu ba ko gidaje ko ababen hawa su lalata misali dan in kun sa akan su wannan ai kullu za ku amfana da su to me kuma na kona su ko lalata su dukiya ce dukiya kuma ubangiji ta Allah ba san aula kan ta wannan ke ka dangane da bayanin da kai kace kamar Allah ya san in sai za su ina jin na fara da kamar sai dai istidraki a cikin zancina na fa abin da faɗa sosai a wajen amma duk da haka dai da ka rubuto ina ƙara jaddada wato kamar ba wai ina nufin cewa kamanta kamar ubangiji bai sani ba a'a kamar ya sani ma na bai sani ba haka nake nufi ba a cikin zance sai da ce tabbas da kalma tabbas na kara Allah ya san za su zo su faɗi kaza don haka sai ce kaza ina fata an fahimta jazakallahu khairan sun yake cewa kuma ok shi ne kawai abin da ya rubuto wanda uwa ma ya faɗakar da ke cewa a farkon tafsirin wannan sura ina cewa ubangiji ta'ala ya yi tanadi ta Allah madaukakin sarki ya yi eh, wato musulunci ya tanadan ma ƴaƴansa kaza wajen matakai na kare kansu da haka yasa sa'anta jihadi da kaza da kaza da kaza da kaza magana ne makamanciyar wannan cewa musulunci ya sanar da mu ƴaƴansa yace shi ya ji a cikin kasar cewa na ce Allah ya sanar da mu ƴaƴansa to ban samu jin kasar din ban sana in tabbatar da wannan kalmar na faɗa ko ba ita ba idan har ita na faɗa ka ga zama kuskure na zahiri idan ko ba ita na faɗa ba kalmar musulunci ya sanar da bayan sana ta faɗa to kuma kaga daidai kenan amma idan har waccan din faɗa to ya zama kuskure kenan wannan zahiri wannan kowane mai zanti zai iya sa ba da niyya ba illa iyaka su masu kafir idan sun ji sai su gyara dan kar su tsirwa mutane kuma da wannan kuskure irin wannan wani sai a yi editing din sa kenan a gyara shi kuma ya kamata masu kafir din da ciyar da sana'a su gaba ba duk abin da aka faɗa wani lokaci cikin karatu zai kasance ya shiga akwai abin da yake kila wani lokaci baya da alaka da karatun sosai misali ko kuma wani lokaci abin da ya biyo baya bayan an kammala karatu sai kaga har neman taimako duk ya fito a kasa bai dace ba irin wannan jama'a ana neman taimakon sayan tabarma a masallaci kawai ka sai kasa zaka ji kitabu tafsir kaga ana cewa ana neman taimakon sayan tabarma a masallaci to kaga eh, wannan laifin masu kasa din da ya kamata su inganta sana'a su irin wannan wuraren idan ka dauki kasa din kafin ya zama kasa din da zaka sayar da shi gobe ya kamata wannan daren ka je ka ji shi gaba ɗaya ko da ɗan karamar tebur ko da wuraren da ka ji yayi daidai kaza duk inda kaga akwai wani abu da bai daidai ba sai ka rubuta su sai ka zo ka samu malamin wuri kaza ina ganin yaya kaza zai shiga ko ba zai shiga ba kaga shi malamin ta hanyar hikima dawa zai shiga gane ganin cewa wuri kaza dan ka je ka goge wani abin da kai ne kake ganin bai maka daidai ba amma ilimi daidai ne to kaga anan gurin sai a samu haɗin kai tsakanin masu kasu din da malamai da suke yin karatu wannan kuma dan a sayar da musulunci gaba tun da manufar ba za a samu ribar abin da za a sayar ba kasar manufar a isar da sakon musulunci din daidai tun da gaskiya kasar yanzu babban makami ne yana zuwa nesa inda wato dan adam baya iya kai kansa sai kasar je ka ga cewa an karbi shi Na haka dai yana ba da shawara da Allah yi kokari inganta sana'ar ta hanyar inganta wato a menene dauka din ko bayan haka ko kuma wani zai zo ya rikodin sai zo da tsohon kasar wanda da an yi wani karatu ya je bai sayar da shi ba sai zo zai dauki karatu kuma sabuwa kai kaga wanda muke hudubar juma an tashi duk jama'a suna cikin hudubar juma'a ta yau na zo gida sai da sai daga cikin masu kasar wai wallahi na dauka kasar din sai kani saboda haka bai dauki karshen hudubar ba gaba to ya za a yi da wannan wani kuma ya zo shi kuma ya dauka amma akwai wani tsohon kasar da ya na a Dr. Ahmad akai sai ya dauki kuma wannan akai sai kasance sautin biyu suna fitowa har man dadin ya fi fitowa kaga ba da amfani ya kamata wato ni ina ganin mutum da ya inganta sana'arsa kuma ya kula da ita ai bai kamata ma zaka ji daukan karatu ko kana tabbas sai rabin awa za a yi ka je da kasar daya wannan kuskure ne ya kamata ka je da kasar bi empty kasar saboda ana cikin wani abu wannan zai iya tsayawa rikoda za ta iya kama wannan suka cire kiranta suka sa wannan a ci gaba idan ka ji gida sai ka hada suka yi editing to amma suka samu mutum sana'arsa amma kuma illa man sha'a rabbuka wa qalilun ma dan me isa sana'i ko sai dai in ka dan daga ciki suke dan kokari ba laifi akwai wata fadakarwa da na so in yi shine wani dan uwa ya same ni yake cewa ya ji a kasa ina kitabun tauhid inda muka karanta babin hadisin da a makaranta hadisin da yake nuna kuskuren mutum ya rantse da wani Allah wannan haka ne dukkan wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka kamar da annabi faɗa annabi ya ce man kana halifan fali halil billahi aw liyasmut kaga hadisi ne ingantacce ko ka rantse da Allah ko kai a wani hadisin yake man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka aw kafara ko a ce ya kafirta ko a ce shirka wanda ya da wani Allah kenan wannan wani Allah din ko da annabi ne ka da shi ko da mala'ika jibril ne ko da ka'aba ce wai ba wannan na nufin cewa ka'aba da mala'ika jibril da annabi ba su da kima ba a'a annabi shine mafi kimar masu kima shine shugaban halittun Allah mala'ika jibril shine sayyidul mala'ika ka'aba ita ce mafi tsarkin wuri a sararin duniyar nan amma tare da haka ba shari'a bane rantsewa da su cewa suna da daraja daban kuma a rantse da su ya halatta ko bai halatta kuma wannan daban cewa ba a rantsewa da su ba shi ke ba su da daraja ba kamar mutum ya zo tambaye ka zan yi sallah a zahar raka nawa ake yi sai ka ce hudu sai ce tuni zan yi biyar tun da dai sallah ce sai ka ce a ba za ka yi biyar ba sai ce to kaga baka son sallah dan yanzu zaka hana da sallah ni dai sallah zan yi kuma sai na raka a biyar idan ya ce za ka hana shi ya ce a ra'aitul ladzi yanha amdan za su lai maka wannan ayar dan Allah ya daidai fi maganar sallah shari'a ce daban maganar ka ƙara adadi kan rako inda shari'a ta sanar da kuma wannan daban to kullun in bid'a sai su kwaso su kwaso sai su takuda sai su rudar da kwakwalwar mutane sai kaji wai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi duniya da lahira domin sa <laughs> ko abu da girma sai jahilai ce subhanallah Allah rama mu da tsanin mutane jahilai ke na wanda su ba sa karatu to shi malamin da yake wannan magana da ya fi su jahilci su kananan jahilai ne amma shi babban jahili ne da ma san da yake ba ka ji annabin da aka yi wanda aka saukarwa da qur'ani fatiha ma kadai ta da jina duk wannan abin da ka faɗa mun ji gaskiya ne amma tabbatan mana a shari'ance halittar rantsuwa da wani Allah yanzu duk mun yi tarayya mu da kai annabi an yadda shine shugaban halittun Allah an yadda ya ka sakura da Qur'ani an yadda farkon wanda zai fara shiga aljanna mun sallama mun yi imani farkon wanda kasa za ta zage ta ranar tashin kiyama mun sallama mun yi imani shine sahibu shafa'atul uzma wanda Allah zai kaje shi a maqamin mahmud asa an ne ba aka rabbuka mahamuda mahmuda da shi ba wanda zai wannan duk wannan musallama ba shi ne wajen musun mu da kai ba wurin musun mu ya halatta a ransa da shi ko bai halatta ba baina na wa bainaka kitabullahi wa sunnatu rasulih hatu burhanakum in kuntum sadiqin ginda ya mana qur'ani ko hadisi mu da kai mu mu kawo wanda ya hana kai kawo wanda ya halatta cewa annabi da girma ba shi kenan ya halatta kuma kai komai da sunan sa to abinda waɗanda ba sa karatu ba sa fahimta kenan to sai ne wannan bayani sai ya dauki kasar sai kai wa wata baiwar Allah ta ji wannan bayani ta dauki. ana nan cikin makon da ya wuce kwatsam a gidan rediyon Kano sai kuma aka sawo wani malami shi kuma sai ce ai ba ma annabi ba ko wani salihin bawa na unguwar kuma ka idan tsare ko wani wali ma ka rantsa ko wani sai ka rantsa da shi to ba wannan fi man haushi ba da aka kare sai yake sai aka ce jama'a kun saurari karatu daga bakin ustaz Ja'far sai aka ce aka ce faɗin sunan babansa da wani tadlisi ne da niyya ko shi producer din da niyya ko shi mai program din da niyya ko tashin addinin musulunci na gidan riyan kaduna Kano da niyya dan a ɗauka cewa ni Ja'far Mahmud Ado na faɗa wannan magana da aka ce ustaz Ja'far mun gode aka da aka a annabi an ji faɗa mana sunan ubansa ballantana mu ni dai sunan ubana Mahmud kakana Adam Ja'far Mahmud Adam duk inda aka kawo Ja'far ya ce to ka bincika sai a faɗa mana sunan babansa mu a faɗi sunan babansa idan dai ji an ce Ja'far Mahmud Adam ni ne idan ji an ce daga Usman bin Affan kofar gadan kaya to lalle ni ne to amma su su faɗi wancan din daga ina yake mu ji to amma suna faɗin irin wannan dan su rudar da mutane wani salo ne na makirci da kitififi dan suna ganin cewa ga wani Allah ya rubuta maganar su takan zama karɓaɓɓa mutane su ji su sallama to sai ka kawo wani da ba su tsara su sarauta da to duk kuma wannan suna ne wai yuriduna li tafu nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun so suke su buke hasken Allah da kaifin kwakwalwarsu ko harshen su kadai to kuma Allah sai ya cika hasken sa ko da kafirai sun yi mu abin da muka yi imani da shi shine gaskiya ita ce za ta ci nasara Kariya kuma ita ce za ta faɗi ka fahimci maganar mu da kyau ba mu ce ba mu za mu ci nasara kai ne zaka faɗi a'a gaskiya ita ce za ta ci nasara ƙariya kuma ita ce za ta faɗi kuma roƙon Allah muke yi ba wai mu mu ci nasara kai ka faɗi ba ya Allah ya Allah dan girman ka dan sunayenka masu tsarki da siffofinka masu girma ka ɗaukaka gaskiya ka kunyata da ƙarya ka ga mu ce ba mu mu ka wani ya faɗi gaskiya muka ce in ka isa kai ma kai irin wannan addu'ar a wajen karatunka na su duk wani shehi da ke garin ne ya wannan addu'ar a karatun karatunsa ba zai iya ba dan sun fi kowa san cewa ƙarya suke yanzu tuta ce ta karewa bodai inda kake dan ana wannan kama kaman a raba wani abu a ce Jafar Ustaz Jafar mun gode ma'ana kai da kake sauraron Jafar din da yake karanta da kitabut tauhid ko yake tafsir ko yake karanta bulugul maram ko riyadus salihin shi kenan kuma sai ka ji shi kuma wani Jafar ne shi kuma yana karanta da karamatul auliya ko wani tilmi daban kaga sai a rutsar da kai a ah, to mutumin da yake kitabu ta kuma ya kai shi da wani jawo can jawo can gaskiya guda ɗaya ce qala Allahu qala Rasulullahi kuma babu yanda za a yi ka iya hana ta cin nasara dan Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta nasara akan cewa gaskiya ce za ta ci nasara wannan yake cewa tambayar karshe kenan wani irin wasan motsa jiki ya halatta mutum yayi dukkan masu motsa jikin da ya sa ka ji da karfi illa ya kakar kai tsirara a wajen masu motsa jiki ka sanya tufafin da su soke al'auran ka ta kai namiji gudu ne za ka yi menene za ka yi kuma wannan ka samu wanda suke masana dangare da nau'ika na wasannin motsa jiki da suka fi amfani da jikin dan adam wannan yakan sha bamban daga wani zuwa wani dangane da bambancin shekaru matashi kila ko abin da ya fi dacewa da shi wanda kuma ya dan fara kwana biyu a kun da ya dace sannan kuma akwai matakin farko da zaka fara in baka fara wasan motsa jiki ba da in ka iya kaza sannan kuma ka je mataki na biyu in ka iya kaza sannan mataki na uku sannan mataki na gaba sannan mataki na gaba wai ba wai kawai da ka ake komai ba mu muna kimanta ilimi ko ba na addini ba inda sunan sa ilimi muna kimanta shi haka ba ma ganganci mu ce kaje kaza da haka sun ke bada shawara akwai gidaje da aka ware a garin na wasannin motsa jiki ko ta ga idan kaje zaka samu akwai waɗanda za su baka training kala kala daban da wannan wasannin motsa jiki wannan ya kamata al'ummar musulmi muna yi idan wani iya wani iya ko kuma ya daga koyar da mu ko ba haka ba wa ba kuma sai mun nuna mutane ko mun kafa sayan barbanan ana wasan motsa jiki a'a ko waje na nashi kai dai ka zanto cewa a yake kake kai sojan musulunci ne wannan shine bukatar mu ba ma san lako lako ba ma san kwanta da kis ba ma san mazaje a ga mata ba nan gurin haka muke so ina da sai mu dakata haka da muka fada da Allah ya kai hakuri malam mai gilas na gaji kore da gaske shawara ka bayar to faɗi mu ji dama mun ce yanzu a samu mana tasar ɗin wannan karatun da dattin da komai idan aka kawo mana wannan za mu ɗauki mataki wanda ya dace insha Allah